ga watan Jumadal Ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1427 wanda ya daidai da 29 ga watan biyar miladiya 2006 a darasin da ya wuce wanda kuma ɗori ne a kansa wannan darasi namu na yau ibnu taimiyya ya yi magana akan haƙiƙanin abinda ake nufi da iyaka na abudu wa iyaka nasta'in inda ya gaya mana cewa zuciya duk wata zuciya a karan kanta tana da buƙatuwa zuwa ga Allah ta fuskoki guda biyu menene fuska ta farko al'illatul ga'iya wanda ita ce eh, hikimar da ta sa Allah ya yi ɗan adam ya ce a bauta masa kowace zuciya tana da matsananciyar bukatuwa zuwa ga bautata wa Allah sannan fuska ta biyu al'illatul fa'iliya ko al'illatul fa'ila wanda shine sabab ko shine neman agaji da gudunmawa da taimako daga ubangiji wajen ya ba ta dama ya yi mata gamdakatar na ta samu wannan bauta na ta cimma gayar da Allah maɗaukakin sarki ya halicce ta saboda shi to wannan shi shine hakikan iyaka na abu wa iyaka na sai, wanda ya kammala dukkan ɓangarorin guda biyu ɓangaren dogaro ga Allah maɗaukakin sarki da neman agajinsa shi ɗaya da kuma bangare na biyu wanda shine bautata wa Allah madaukakin sarki da sanya Allah madaukakin sarki ya zama shine al-maqsudul awwal abin nufi na farko al-mahbubu li zatihi wanda za a so saboda shi karan kansa ba dan wani dalili daban ba wanda duk yayi wannan shi ya zo da haƙiƙanin abinda wannan aya ta kunsa iyaka na abudu wa iyaka nasta'in kamar yadda wanda ya tabbatar da wannan ɓangarori guda biyu shine wanda a haƙiƙani ya zo da tsantsar abin da la illallah ta ƙunsa gwargwadon sakaci da za a samu ko sassauci da za a samu cikin waɗannan ɓangarori guda biyu gwargwadon abin da za a samu na tawaya daga cikin wannan kalma la ilaha illallah game da mutum kuma gwargwadon tawayar da za a samu gwargwadon abin da mutum zai samu kansa a ciki na rudu da raɗaɗi da zogi da nadama da takaici da azaba ibn taymiya ya ci gaba da ce mana a cikin darasin da ya gabata a duk sanda mutum ya kasance yana son wani Allah a kankin kansa wato karan kan abin yake so ainihin abin yake so yana son wani Allah li zatihi ko yana waiwaye zuwa ga wani Allah cewa shine mai taimaka masa shine mai tallafa masa to ya zama bawa ga wannan abu da yake so ya zama bawa ga wannan abu da yake fata gwargwadon sansa da fatansa ga wannan abu ya dora da cewa wa idza lam yuhibba ahadan li zatihi illa Allah idan kuma dan adam ya zama babu wani wanda yake so dan karan kansa sai Allah wa ayyu shay'in maimakon wa ayya wa zai fi wa ayyu shay'in ahabbahu siwahu fa inna ma ahabbahu dahu ya zama na dukkan wani abu da zai so ba Allah ba to yana son sane dan Allah duk wani abu da ba Allah ba da zai so shi to ya zama yana son wannan abin ne dan Allah ba dan karan kan abin ba yana son dukiya yana son matsayi yana son yana son a wani mutum ya zama na yana yin wannan ne saboda wata manufa da take da alaka da ubangiji ba dan karan kan abin ba walam yarju qattu shay'an Allah ya zama bai taɓa fata da sa tsammani a gurin wani ba ba Allah ba wa fa'ala ma fa'ala min al asbab koda yayi wani abu wani yunƙuri na yayi riƙo da wani sababi na yabi wata hanya da Allah ya sanya ita ake bi don a cimma samun wannan abu ya fita kasuwanci kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan shi ita ce hanyar da za a bi a kai ga samun abin da yake na wadata ko da ya yi riko da wani asbab wani sababi wani dalili aw hassala ma hassala minha ko ya samu wani abu da ya danganci wannan sababi kana mushahidan a yana hararowa yana hangowa cewa annallaha huwa alladhi khalaqaha wa qaddaraha wa sakharaha lahu wannan sababin Allah ne ya halicci wannan sababin Allah ne ya kaddara wannan sababin Allah ne ya hore masa wannan sababin ya zamana a zuciyarsa yana da wannan hararo yana da wannan hange kada ya ɗauka dabararsa ce inda ma utituhu ala ilmin inji ya ce ai daman shi ya san dole ya samu wannan wahala da ya sha in bai samu ba ai shi ma ya samu a ina ai dole ne dama a samu ai mun yi wahala ya manta da cewa wannan abu sababi ne kuma sababin halitta ce ta ubangiji saboda haka kaddara ce ta ubangiji don haka dukkan abun gaba ɗaya zai dunkule shi ya tattare shi ya miƙawa Allah don haka mumini ba an hana shi ya yi riko da sabab ba ya yi riko da sabab saboda Allah ya halicci sababin don a yi riko da shi kuma Allah ya sanya biyan bukatarsa ta hanyar riko da sababin ya zama da yana hararo wannan a zuciyarsa kada ya ɗauka yunkurinsa ne ƙoƙarinsa ne ko fafutukar wani nasa ne wa anna kulla ma fi samawati wal kuma yana hararowa a zuciyarsa cewa duk abinda sammai suka kunsa da duk abinda da ƙasa ta kunsa fallahu rabbuhu Allah ne ubangijin wannan abu maimakon falillahi rabbihi a'a fallahu rabbuhu ya zama yana hango wannan cewa duk abinda sama ta kunsa ko sammai da duk abinda da ƙasa ta kunsa to wannan abu Allah ne ubangijinsa wa malikuhu Allah ne mai mulkin abin wa khaliquhu Allah ne ya halicci abin wa musakhiruhu Allah ne ya hore abin wa huwa muftaqirun ilaihi kuma wannan abin na da bukatuwa zuwa ga Allah kana qad hasala lahu to in ya zan yayi wannan abu da ibnu taymiya ambata ya so abu ya bai so wani dan karan kansa ba sai dan Allah duk abin da ya so ba Allah ba to ya so shi ne don Allah bai yi fata a wurin wani ba ko sa tsammani a wurin wani sai Allah dukkan abin da ya yi riko da shi na sabab na wani dalili yana hangowa a zuciyarsa cewa Allah maɗaukakin sarki shi ya halicci abin shi ya ƙaddara abin shi ya hora abin to ya zama in ya zama haka kana qad hasala lahu min tamami ubudiyatihi lillahi bi hasabi ma qusima lahu min zalika to anan ne zai samu cikar zamantowar bawan Allah gwargwadon rabon da Allah ya bashi daga wancan abu da aka ambata gwargwadon irin yadda ya samu wancan imani da aka ambata to gwargwadon zamantowarsa da kusantowarsa da cikarsa a matsayinsa na bawan Allah ibn taymiya ya ci gaba da cewa wannan su fi haza ala darajatin mutafawita mutane cikin wannan al'amari wato hawa hawa ne ba kaɗan ba mataki mataki ne wani yana can mataki na koli wani kuma yana can mataki na can ƙasa shi ya ce la tsarafai tarafaiha illallah tsakankanin na ƙasa da na sama wani guri ne da babu wanda zai iya cewa ga ƙididdigarsa sai Allah daga mataki na ƙarshe zuwa mataki na ƙoli akwai matakai ɗaya ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya wanda Allah ne kawai zai iya ƙididdige shi a cikin taron mu nan kowa yana da kasan da Allah ya yanka masa wajen tabbatar da wannan magana gwargwadon yadda ya so gwargwadon irin yadda wannan bawa ya yi kokari wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan ba ka iya cewa mataki uku ne ko hudu ko biyar ko goma ko ɗari saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya sanya mutane a bisa mataki daban-daban wani kullum darajatun mimma amilu fa akmalul khalqi wa afdaluhum mafi kamalar halitta mafi ficiyar halitta wa a'lahum mafi ɗaukakar halitta wa aqrabuhum ila mafi kusancin halitta zuwa ga Allah wa aqwahum mafi karfi wa ahdahum mafi shiriya atammuhum ubudiyatan min hadha alwajh shine wanda yafi kowa cika bautata wa Allah ko zamantowa bawan Allah ta wannan fuska saboda haka ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zamo shi ya fi kowa cancantar lakabin Abdullah shi ne a can koli shi yasa yake son wannan taki Abdullah ashe kaga ba ƙaramin matsayi ba ne? ba ƙaramin yabo ba ne. ka ce wa manzon Allah Abdullah duk abin da ka faɗa duk abin da zaka faɗa na yabo da sifofi na kamala to suna kunshe suna tattare karkashin kalmar abdullah haka ba kalma ce da za a rena ta ba shi yasa yace la quruni kama atratin nasara isa ibn maryam fa inna ma ana abdullah duk yaban da ka yi mun ba zai wuce ya fita daga wannan kalma ta abdullahi ba wa rasuluhu kuma manzansa ya gabatar da ubudiyyatihi lillah ala risalati haka nan atahiya muna gabatar da wannan mataki domin shine na koli wa ashhadu anna muhammadan sai mun ce abduhu sannan mu ce wa rasuluhu domin matakin ubudiyya sabaka sabaka martabatar risala sannan ita ce kuma ta koli wa hadha huwa haqiqatu dinil islam wannan kuma abin da aka yi bayani shine haƙiƙanin addinin musulunci allazi arsalallahu bihi rusulahu musuluncin da Allah ya aiko manzanninsa da shi wa zala bihi kutubahu musuluncin da Allah ya saukar da littattafansa da shi wa huwa wanda shine an yastaslima al lillah bawa ɗungurungun. ya miƙa wuya ga Allah ya yi saranda ya miƙa wuya ga Allah la li gairihi ba ga wani Allah ba ga Allah shi kadai shi ne zai ja shi shi zai gargada shi inda yake so lahu له gairihi mushrik wanda zai miƙa wuya ga Allah kuma ya miƙa wuya ga wani Allah shi ne mushriki shine mai shirka shine mai babban zunubin da Allah baya gafartawa da ya sadu da ya miƙa wuya ya yi saranda ga Allah kuma ya yi saranda ga wani Allah yau a yi masa addu'a gobe kuma a yi masa duba da a haɗa biyu ya ce ko ku yi masa addu'a ko kuma ku yi masa duba saboda haka istaslama lillahi min jiha wani gairin lahi min jiha fa hadha huwa al zuciyarsa kasancewar ta bai bukatuwa zuwa ga Allah sai ya nemi wannan sai ka ja ce ayi addu'a saboda zuciyar haka Allah ya halicce ta tana da al bizati ila Allah ila ibadatillah to kuma saboda kan garewa sai ya ce kuma yana miƙa wuya ga wani Allah ta hanyar ya nemi kuma wani abu a wajen wani Allah wal mumtani'u anil istislami lahu wanda kuma zai kimi kauya din ya kangare ya cije ya taurare mustakbirun wannan shine hakikanin mai girman kai وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يا تبت أتكل للتاف البخاري وأتكل للتاف مسلم annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yana cewa annal jannata la yadkhuluha man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibar wanda duk yake da gwargwadon kwayar komayya na girman kai a zuciyarsa to ba zai shiga aljanna ba hadisin yadda yake kamar yadda mai taƙiƙi ya rubuta a hashiya daga abdullahi dan mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la yadkhulu an-nara ahadun fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman ba zai shiga ba wani wanda zai shiga wuta wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon ƙwayar komayya na imani malamai suka ce la yadkhulu ha dukhula mukhalladin ba zai shige ta shiga ta dindindin ba amma ya tabbata a wasu nusus daban-daban kuma wani abu ne wanda yake al-ma'lum bidarurati fi shari'a cewa ashabul ma'asi masu sabo Allah na iya jefa wasu a cikin wuta daga baya kuma ya fidda su don haka la ya dukulu a nan dole ne a fahimce ta ba a matsayin ba zai shiga ba kwata-kwata in dai akwai ƙwayar komayya ta imani a cikin zuciyarsa ba zai shiga wuta ba kowace irin ka tobara na saban Allah a'a Allah yana shigar da wasu waɗanda suka yi saban Allah a cikin wuta sai dai idan akwai gwargwadon ƙwayar komayya na imani a zuciyarsa to Allah zai fitar da shi ba zai shige ta shiga ta masu dawwama ba don haka la ya dukulu ana ana nufin dukula mukhalladina fiha shiga ta masu dawwama amma ana iya a samu waɗanda za su shiga saboda saɓansu da suka yi wa Allah amma daga baya Allah ya fitar da su hadisan shafa'a duk sun tabbatar da haka wala yadkhulu aljannata ahadun fi qalbihi misqalu habati khardalin min kibriya haka nan wanda yake da girman kai gwargwadon ƙwayar komayya a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba annabi sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisin ya fassara girman kai alkibaru bakarul haqqi wa ghamdun nas girman kai in karɓar gaskiya da rena mutane mutumin da ba zai saurari kowa ba shi gaba gaɗe abin da ya sa a ransa shi zai yi babu maganar ya saurari nasiha daga wani ko gyara ko faɗakarwa wannan tabbace haƙiƙa shi ne mai girman kai mai wannan sifa ba za ka raba shi da wulaƙanta mutane ba saboda haka sifata ne ne mutalazimata ne wanda kuma yake da wulaƙanta mutane ba za ka same shi mai jin nasiha ba don haka alkibaru batrul haqqi wa gamtun nas waɗannan sifofi ne masu haɗe da waɗanda suke haɗe da juna in an samu ɗaya to lazimin ta samar da ɗaya in an samu mai rena mutane mai wulakanta su to da wuya ka same shi kuma mai sauraron nasiha in in aka same shi mara sauraron kowa baya jin maganar kowa to da wuya kuma ka same shi ba mai rena mutane waɗannan sifofi su ne hakikanin abin da yake zama ko yake haifar da girman kai tare da mutum wanda yake da wannan sifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zai shiga aljanna ba a nan shi ma malamai suka ce dukhulal awwaliyan ko ibtida'an ba zai shi la yadkhul jannata ibtida'an girman kai ba shine kafirci ba ba shine shirka ba a iya samun mumini amma yana da ma'asiya ta girman kai da za ta sa Allah ya jefa shi a cikin wutar sakamakon wannan girman kan to ba zai zama cikin waɗanda za su shiga aljanna kai tsaye ba sai ya ratsa ta wuta an wanke masa wannan ma'asiya ɗin sannan a shigar da shi aljanna a nan a cikin wannan bayani na ibn taymiyyah yana so ya nuna mana girman kan mataki ne mataki mataki ne ƙololuwar mai girman kai shine wanda zai yi wa Allah wannan shine na ƙarshe ƙololuwar mai girman kai shine wanda zai yi girman kai ba zai bautata wa Allah to wannan la yadkhulul jannata labtida'an wa lantiha'an ba shi ba aljanna ba a karan farko ba ba a karan ƙarshe ba ibnu taymiya na cewa wannan girman kai shine allazi yuqabilu iman idan akwai imani to babu wannan girman kan idan akwai wannan girman kan to babu imani in akwai imani akwai shiga aljanna ko a karan farko ko a karan ƙarshe in akwai girman kai irin wannan wanda yake fuskantar imani to babu shiga aljanna la a karan farko la a karan ƙarshe wanda wannan shine abin da ibnu taymiya yake mana bayani a cikin bayaninsa wal mumtani'u anil istislam lahu mustakbir wanda yake dakirewa ya kekashe ya ce ba zai miƙa wuya ga Allah ba to wannan shine ikanin mai girman kai kama annan nara la yadqu la yakhludu fiha man kana fi qalbihi dharratun min iman kamar yadda wuta wanda duk akwai kwatankwacin kwayar zarra ta imani a zuciyarsa ba zai da dawwama a ciki ba fa ja'ala al-kibara muqabilan lil iman annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya sanya girman kai wani abu ne wanda yake shine yake fuskantar imani ma'ana idan aka rasa imani to an samu girman kai kenan wanda shine kuma girman kai na koli idan kuma akwai imani irin wannan girman kan ba zai samu ga mutum ba fa innal kibara sanya hula ta girman kai yunafi haqiqatal ubudiyya yana kore haƙiƙanin zamantowa bawan Allah kama sabata fi sahihi an annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yana fada yana cewa yaqulu Allah Allah yana faɗa a cikin al-hadith al-qudsi al-azamatu izari girma girma wannan gwadona ne abin da eh, izari na ne a farjalle na ne sannan wal kibriya ridai nuna isa nuna kasaita wannan gwadona ne mayafina ne kamar na za'ani wahidan min huma wanda zai ja da ni akan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa biyu ya nuna shi ne da girman ko shi ne ya isa azabtuhu to zan ɗanɗana masa azabata al'azamatu wal kibriya'u min khasa'isir rububiyya saboda haka nuna girma da nuna isa da ƙasaita wannan keɓantattun sifofi ne na ubangiji keɓantattun sifofi ne na ubangiji shi shine almutakabbiru ne mai nuna isa mai nuna ya isa wanda duk zai dinga nuna wa mutane shi ya isa to yana ja in ja da Allah ne bisa wannan sifa da ubangiji ya ta da ita wanda kuma ya ce zai ja in ja da Allah to zai gamu da gamansa wal ya a'la min al Ibn ibnu ya ce nuna isa nuna isa da ƙasaita, wannan sama take da nuna girma sama yake da nuna girma shi yasa yace wali hadha ja'alaha bi manzilatir rida kun ga izari shine zanin da aka daura rida'i shine a sama to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana Allah ya nuna mana cewa nuna isa ita ce lullubin ita ce gwadan kaga kenan ita ce a sama to duk wanda zai ɗauki sifar girman kai kamar ya ɗau mafi ƙololuwar sifar ubangiji ya yafa wa kansa kaga wannan shine haƙiƙanin mushiriki, shine haƙiƙanin mushriki ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار kamar yadda ya sanya nuna girma a matsayin izari wato zanin daurawa ولهذا كان شعار الصلاة والأذان yadi? sai ya zamana saboda haka ne ya zamana taken da ake amfani da shi a lokacin sallah da kiran sallah iqama da lokacin idi huwa takbir shine kalmar Allahu akbar Allahu akbar kalmar al-kibr a sifanta Allah da wannan shine take da Allah maɗaukakin sarki ya sanya na lokutan sallah na iƙama na idi in a cikin a ranakun idi akwai kabbar bari da waye da waye duk sai aka sanya wannan kalma ta Allahu akbar domin ita ce a'la ba a ce Allahu a'zamu ba ba a sallah da Allahu a'zamu eh sai dai da Allahu akbar duk da akwai wanda suka halatta haka al-ahnaf sai dai kuwa an-nusus as-sahiha sabanin abin da suka faɗa ne Wakana mustahabban fil amkinati aliya kuma aka sanya kabbara ɗinnan, kalmar Allahu akbar ta kasance wani abu ne mustahabbi a dinga ambatanta a gurare masu tudu ka safa marwa lokacin da ake safa da marwa ake kai kawo tsakanin safa da marwa sa'ayi wa idza 'ala al-insanu sharafan da lokacin da mutum zai hau tudu a yayin da yake tafiya in ya hau tudu ana so ya yi kabbara in ya zo gangara ana so ya yi kabbara tudu da gangara ana so ya yi kabbara aura ke ba dabbatan ko ya hau abin hawa ya yi kabbara Wani Hauzalika zalika da abubuwa masu kama da haka wa bihi yutsa'ul wa in azuma da kabbara ake kashe gobara duk girmanta wa inda al'azani ya harbu shaitan kuma lokacin kiran sallah shaitan yana kamar yadda za ku gani ya kawo mana hadisan da suke tabbatar mana da waɗannan abubuwa da ibnu taymiya ya ambata hadisin jabir kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna aka muka kasance yayin fitar mu yaki idan muka yi hau tudu mu yi kabbara Hakanan in muka zo gangara sauka mu yi kabbara Hakanan nan abu huraira ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wani mutum yana cewa ya rasulullah inni uridu an usafir ya ma'aikin Allah ina so in yi tafiya fa ausini yi mun wasici yi mun wasiya fa qala manzo Allah ce alayka bi taqwallah nana maka wasiya da tsoron Allah watakbiri ala kulli sharaf da kabbara a yayin da ka hau kowane tudu falamma wallan rajul yayin da mutumin ya juya baya ya tafi da wannan nasiha annabi ya yi masa addu'a ya ce Allahumma qwilahu al ya Allah ka naɗe masa nisan tafiyar? ka sauƙaƙa masa tafiyar duk nisan ta ganta ko kusa wa hawwin safar ka sauƙaƙa masa tafiyar annabi sallallahu ya basu su wasici na yayi kabbara a duk lokacin da ya hau tudu haka nan muslim ya ruwaito daga abdullahi dan umar manzo Allah ya kasance istawa ala ba'irihi idan ya hau abin hawansa raƙuminsa ya daidaita a kai Faridan ilasafar zai fita yayi tafiya kabbara sadasan sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har sau daidai yake da ka hau raƙumi ka hau doki ka hau babur ka hau mota ka hau jirgi duk ɗaya ne shine ibnu ya ce aura kiba dabbatan wa nahwa zalika ya hau abin hawa dabba ko makamancin haka haka nan bukhari ya rawaito daga abu huraira ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza nudiya lis-salati adbara adbara ash-shaytanu wa lahu dhurab da zarar an kira sallah shaytan zai juya a guje yana tusa hatta la yasma'a ta'zina dan kada ya ji kiran sallah kada ya ji wannan kalmomi na Allahu akbar fa idza qudiya nida da zarar an gama kiran sallah aqbala sai ya dawo hatta idza suwiba ba sawaba hatta har idan an yi iqama kuma adbara sai ya kuma juyawa a guje hatta idza qudiyat taswiba har sai idan an gama iƙama aqbala sai ya kuma dawo hatta yahtura bainan mar'i wa nafsihi yayi ta jefa waswasi tsakanin mutum da zuciyarsa mutum ya shiga wasi a sallah yaqulu uzkur kaza kaza ka tuna kaza ka tuna kaza sai ya ta tunato maka wasu abubuwa wai an ce wani ya zo ya ce wa abu hanifa ya imam na yi ajiya ban san inda take ba a taimaka min in samu inda take sai ya ce da shi je ka shiga sallah yana zuwa ya fara sallah sai shaidan ya zo ya dinga gaya masa ajiyar nan ta kafa ka manta abu kaza ka aje to idan kissar ta inganta irin wannan din ne har sai ya shiga izkur kaza tuna kaza tuna kaza sai ka ji kana ta tuna abubuwa wasu abubuwan na mutum baya tuna sai ya fara sallah lima lam yakun yazkur abinda da can baya tunawa hatta ya zallar rajul har mutum ya zama la ya diri kam salla bai nawa ya sallata waɗannan abubuwa waɗannan hadisai suna tabbatar da yawa yawaicin abin da ibnu taymiya ya ambata hawa tudu gangara hawa abin hawa kabbara a sallah da sauransu sai maganar kashe gobara ya ambaci kashe gobara da kabbara yace wa bihi yutfa'ul wa bihi yutfa'ul harif wa in azuma hadisin amr bin shu'aib an abihi an jaddihi abdullahi ibn amr ibn al-as shine jaddihi din abdullahi ibn amr ibn al-as yace manzan Allah ya ce idza ra'aytumul harika idan kuka ga gobara fakabbiru ku dora yin kabbara fa inna takbira yutfi'uhu domin kabbara na kashe gobara ibnu sunni ya rawaito wannan hadisi a littafin sana amal yawm wal laila kamar yadda yake a gaban ku amma a salsalarsa akwai qasim Ibnu abdullah al-umari wanda kuma a gurin malaman hadisi kakaf ba yardajje bane ba karbabbe bane hadisin sa mai rauni ne kwarai kwarai da gaske har ma imamu ahmad ya jefe shi da ƙarya saboda haka hadisi ne aƙalli abinda ka cira shi da shi da'ifun jiddan da'ifun jiddan da haka al ibn adi ibn hibban da sauransu da sauransu suka raunana hadisi Da haka ibn taimiya ya kawo magana ce da ta tabbata a hadisi mai rauni saboda haka za mu cire ta daga jerin gwanan abinda ya inganta a cikin bayanan da ya yi ƙala ta'ala Allah yana cewa ƙala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna ana ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin yana dai ƙoƙarin ya tabbatar maka da cewa almumtani'u mumtaniu anil istislami mustakbirun wanda duk ya ki miƙa wuya ga Allah to mai girman kai ne to bayan ya kawo maka waɗancan wancan hadisi al'azamatu izari wal kibriya urida'i sai kuma ga aya Allah yana cewa ubangijinku ya ce ku roƙe ni in amsa mu innal ladhina yastakbiruna an ibadati waɗanda suke girman kai gabarin bautata mun sayadkhuluna jahannama dakhirin za su shiga jahannama suna kaskantattu wa kullu man istakbara an ibadati llahi la budda an ya'budu ghayrahu wanda duk yayi girman kai ba zai bauta wa Allah ba to lalle ko zai bauta wa nan Allah hmm, wanda ya ki sharan masallaci ya yi ta kasuwa man istakbara an ibadati llahi la budda an ya abu da gairahu in ma ya ki bautata wa Allah din to dole ne zai bautata wa wani Allah haka kuma zuciya take ba ta zama haka nan in ka ki da'a to dole za ka yi ma'asiya in ka ki sunna to dole za ka yi bid'a amma babu wai wani mutum shi ba sunna ba shi ba bid'a babu shi ko dai yana sunna ko yana bid'a amma ya zauna shi ba sunna ba shi ba bid'a ba dan akan ji irin wannan a ce yawa ne ce to shi dai gashi nan ba ahlus sunna amma ko ba dan bid'a bane shi ba ahlus sunna bane amma ko ba dan bid'a bane to shi me dan me shi to <laughs> haka ina to idan an ki bautata wa Allah sai a bautata ma wani Allah idan an ƙi wa Allah da'a sai a yi wa wani Allah da'a idan an ƙi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya to fa za a yi ma wani duk wanda zai ce ba zai yi wa manzan Allah biyayya ba to zaka samu kuma yana yi ma wani fa innal insana hassasun yataharraku bil irada saboda a yadda Allah ya kira dan adam zubin dan adam halittar dan adam an ce. mai ji ne ya motsa da irada don haka ba abu ne mai haka yake tsaye tak ba a'a mai kazar-kazar ne ya yi motsi da irada don haka dan adam hassas ne mutaharrikun ne murid to tunda zai yi haraka zai yi irada labudda an kuna lahu min murad dole akwai abinda kuma zai tunda har zai motsa ya ji yana da bukata yana nufi to akwai abin da kuma zai nufa din imma an yakuna iradatuhu lillah aw takuna iradatuhu li ghayrillah ko dai ya nufi inda Allah yake ko ne wani guri daban yace al insanu hassasun yataharraku bil irada dan adam mai ji ne yayi motsi kuma yana motsi da iradarsa ba kamar yanda fankan nan take juyawa ba fankan nan ba ta juya bi iradatiha karfin wutar da aka sa ita take juya ta da za a kashe za ta tsaya kamar yana ganye in iska tana kada yake motsi wannan mutaharrik ne lakin laysa bi iradati amma banda dan adam harakatuhu bi iradati fa huwa mutaharrikun bil irada ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa asdaqul asma'i harithun wa hammam asdaqul asma ga yadda hadisin yake kamar yadda ya kawo shi a cikin sunan abi dawud hadisin abi wahb al-jushami manzo Allah sallallahu yana cewa tasammau bi asma'il anbiya ku sa sunayen annabawa ku rika sa sunayen annabawa wa ahabbul asma'i ila Allah Abdullah wa Abdurrahman mafi soyewar sunaye a gun Allah Abdullah Abdurrahman shi za ka ga da dama daga cikin sahabbai waɗanda annabi ya canza musu suna ya canza musu su zuwa ga Abdulrahman in ka duba at-tahaddus bi ni'matillah na asyuti zaka ga wannan wa asdaquha mafi gaskatar zance a mafi gaskatar suna ga dan adam wanda ya fi gaskata ga halittarsa ga ɗabi'arsa ga yanayinsa shine haris da hamma haris da hammam ibn taymiya zai sharhi ya aka yafi gasgata ga ɗabi'ar mutum wa aqbahuha mafi munin suna harbun wa murra sunaye ne da a jahiliya larabawa suna sha'awar irinsu harbun dai ai ana nufin yaƙi hmm? yaƙi to su larabawa saboda rayuwar tasu duk a yaƙe-yaƙe ake eh la yas'aluna akhahum hina yandubuhum ila alqitali ala ma qala burhana idan ɗaya daga cikin kabila ya ce a fito a tafi yaƙi ba wanda zai tambaye shi dan me menene sababin yaƙi? kawai za a bi shi a ji kawai a yi to saboda haka sukan so wasu sunaye irin wannan wai ana fatan mutum ya zama dan kunar bakin wake a harkar yaƙi saboda haka gaba ɗaya a ce masa harbun ne shi harbun ne shi ne ma yaƙi ka ganshi ka ga yaƙi ko murra me murra ɗata wato sukan so su saɓi kausasan suna su bawa ‘ya'yansu maza wai kada ya tashi wani likita haka wani sahorami a'a kai da kaji sunan hantar cikin ka ta kada duk ba ka ganshi ba da ka sunan kamar ta'abbatsa sharrar kaga ai lakabin ma kenan ta'abbatsa sharran ta'abbatsa shine ya ya sanya sharri a hamatarsa saura ka zama sunayen su irin wannan ne a sa sunan da na kasa gano hikimar da ta sa a larabawa ake sa shi ni dai na kasa ban ga kuma wani yayi bayani ba me yasa suke sawa ƴaƴansu a sawa mutum jahsh jahsh dan jaki shi kaga dan jaki an ce an sawa mutum asad eh? kaga dai ai asad zaki ana a yakin nan fa alamar ba nasara yace kai sai mun shiga hmm? irin taurin kan bush kenan kaga jash kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa asdaqul asma'i harisun wa hammam wa asdaquha harisun wa hammam mafi gaskatar sunaye haris da hammam fal harisu al kasibul fa'ilu kun ga al haris shine mai noma ishara ce zuwa ga mai tsururta mai neman wani abu mai aikata wani abu haka dan adam yake kullun neman wani abu yake tsururtar wani abu yake ya zama da yana da wani abu nashi kaga wannan suna haris ya gasgata ga mutum sannan hammam alhammam fa'alun min alham siga ce ta mubalaga daga kalmar ham hammi hammi kuma shine farkon irada awwalul irada farkon abin da zaka yi nufi a zuciyarka ƙulla nufi a zuciyarka farkon matakinsa shine alham to dan adam mai yawan wannan ne kullum yana nufin wani abu kuma yana kazar-kazar ne ya samu abu kaga ashe asdaqul asma mafi gaskatar sunaye wanda suka fi fito da ɗabi'ar ɗan adam bisa ga halittarsa a ce da shi haris ko a ce masa hamma walhammu awwalul irada farkon nufi niyya da mutum zai yi shi ake cewa hammu fal insanu lahu iradatun da'ima da'iman dan adam akwai wata manufa a ransa wa kullu iradatin fala budda laha min muradin tantahi ilayhi dukkan kuma wata irada wata manufa to akwai abin da ake nufi din karshe za a tuke gare shi ko fala budda li kulli abdin min muradin mahbub saboda kowane bawa akwai abin da yake nufi akwai manufar da ya sa gaba zuwa gare ta wanda yake so wa huwa muntaha hubbihi wanda shine matukar sansa wa iradatihi da nufinsa don haka imma ya zama da Allah ne a zuciyar iradar ga Allah ce ko kuma ya zama ga wani Allah don haka ba zai zama muridun ne lila shay'in ba dole yana nufin wani abu in yana nufin Allah to muradin sai ya zama mai kyau in yana nufin wani Allah muradin sai ya zama mara kyau faman lam yakun lahu ma'budahu wa muntaha wanda Allah bai zama shine abun bautarsa ba shine makurar soyayyarsa da iradarsa bal istakbara an zalika yayi girman kai ya kangare ya ki daukan Allah a matsayin haka fala budda an yakuna lahu muradun mahbubun to dole ne ya zama kuma yana da abin da yake nufi din in ya ki nufi Allah to ko zaka same shi yana nufin wani abu yasta'biduhu kuma wannan abin na bautar da shi wa yastazilluhu ghayrullah yasta'biduhu wa yastazilluhu ghayrullah wani Allah na bautar da shi na kaskantar da shi fa yakunu abdan zalilan li Muradin, al mahbub sai ya zambawa mai kaskanci kaskantacce ga wannan abin da yake nema wannan abin da yake so immal malu wa immal jahu wa immal suwar ko dai dukiya wadata nera ko kuma matsayi alja matsayi ya ji shi shugaban ƙasa ko mataimakinsa ko gwamna ko minista ko wani abu da ya kama da haka in ya ƙi nufin Allah to zai nufi waɗannan abubuwa in kuma ya nufe su su kuma za su bautattar da shi su ƙasƙantar da shi ya ki kiyamun laili amma zai yi kiyamu saboda naira zai yi kiyamun naira zai kwana wajen lissafi kwana wajen tattaunawa da abokan kasuwanci zai kwana wajen mitin ya za a kullo wa zaɓe mai zuwa ya za a kullo wa tazarce ko a maimaita zai kwana a nan to kaga in ya ƙi wa Allah to zai samu kuma abin da zai bautar da shi ka kwana ba bacci wannan daɗi ne ai ba daɗi ba ne. me kake yi ma wannan shi wannan abu da kake nema shi kake yi wa haka wa in masuwar ko wata mace ko wani da yake so wa in ma ma yattakhizuhu ilahan min dunillah ko kuma wani abu daban ba waɗannan ba wani abu da ya mayar da shi Allah ba Allah ba ka shamsi wal qamar kamar rana da wata masu bautar rana da wata wal kawakibi wal awsad da masu bautar taurari da masu bautar gumaka wa quburil anbiya'i da masu bautar kaburburan annabawa wa salihina da masu bautar salihai da ma masu bautar dalihai ko akwai masu bautar salihai kamar masu bautar annabi isa hmm? akwai masu bautar dalihai masu bautar waɗanda ba salihan ba aw min al mala'ikati ko daga cikin mala'iku wal anbiya'i da annabawa allazina yattakhizuhum arbaban wanda ya dauke su iyayen giji aw ghaira zalika mimma ubida min dunillah ko wani abu ba wannan ba daga abin da aka bauta wa ba Allah ba wa idza kana abdan li ghairi Allah kana labudda mushrikan kaga magana ta koma ta ta koma ta farko da ya fara ha maganar farko da ya fara yake cewa hakikanin addinin Allah shi abin da zai yi bayani din nan a farko a so Allah shi dan karan kansa me za a so a so shi dan Allah ko menene na duniya in kana son shi ya zama na san da kake yi ka gina shi ne bisa soyayyar Allah saboda ka taimaki addinin Allah kake son ka samu wani mukami ko wani mulki akwai buƙatar ka nema dan ka taimaka ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun kana da ka bi irin wannan matakin ne saboda buƙatuwa zuwa ga irin ka yasa ka nema amma saboda ka zama mai amana ka zama mai kiyaye dukiyar al'umma inni hafizun ali bai nema ba dan ya ci dan ya tara dan ya yi sata ya nema dan ya kiyaye al'umma dukiyarsu ya rike amanar al'umma Don akwai wasu da suke cewa ai an ce da ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ka nemi matsayi to ku kuma gashi kuna campaign har kana ba da kuɗi wai a zaɓe ka har ana faɗa da kai wai an ki da kai to kuma ga ka kai musulmi annabi kuma ya ce kan a nemi shugabanci ya za ka ci to ai ai annabi annabi yusuf ma ya nema malamai sun ce annabi yusuf ya nema na farko kasancewarsa yana da ganuwa da Allah ya yi masa kazalika لنصرف anhu السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين yana da wannan kai waye baka wannan certificate innahu min ibadil muklas na biyu babu wanda zai iya riƙe wannan matsayi sai shi annabi Yusuf a lokacin kai kuwa akwai waɗanda da yawa watakila sun fi ka cancanta amma ka ce kai sai kai ka ɗauke su abokan gaba abokan hamayya 'yan adawa Ka gaba daidai kuke da shi a nan ba annabi yusuf ya nemi wannan matsayi a lokacin da ake fuskantar wata rayuwa mai tsanani ta za'una saba sini na da'aba ko a wannan lokaci lokaci ne da babu za a shiga wani hali na kamfa ba kai lokacin da ake samun dalolin mai ba ana samun dalolin man fetur fiye da yadda aka samu a duk tarihin najeriya a lokacin kai kake fafutuka ka samu gurbi a wannan guri daidai kake da annabi yusuf da yake ake fuskantar fari na shekara bakwai don haka ana buƙatar masu amana da za su kula da dukiyar al'umma sannan kuma annabi yusuf alaihi salam yana da shari'arsa da allah ya bashi kai kuma an ce ka bi shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam shi shari'a allah ya bashi akan ta yake aiki likullin جعلنا منكم shir'atan wa كي kai shari'ar da Allah ya baka ita ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kada kai fafutukar neman shugabanci sai ka ce kai ba za ka bi ba saboda haka ya zamana ko meye kake so kake fafutuka akwai kyakkyawar manufa da ta haɗa wannan abu da ubangiji don haka ganin babu wani kamar ka a gurin da kake a mukamin da kake nema yasa ka shiga domin ka zama hafizun amin mai kiyaye dukiyar al'umma kuma amintacci wanda kuma haka din akasinta ne tamaman yake faruwa akasin haka ne saboda haka siyasa bala'i ce to saboda ka ibnu taymiya a baya da yake gaya mana yake cewa wannan shine haƙiƙanin musulunci wanda ya ga shine ya miƙa wuya ga addinin Allah wa huwa an yastaslima al abd lillah bawa ya miƙa wuya ga Allah ba ga wani Allah ba wanda ya miƙa wuya ga wani Allah da Allah kuma ga Allah ga waninsa kuma to wannan shine mushriki to maganar ce ta zo har gashi ya ƙara fito da ita ya ce wa iza kana abdan li ghairi kana la mushrikan da zarar ya zama bawan wani Allah to ya zama mushriki kuma wa kullu mustakbirin fa huwa mushrik duk mai girman kai mushriki haka ne hmm. eh? wa kullu mustakbirin fa huwa mushrikun yana nufin al mustakbir an ibadatillah duk wanda zai kangare wa bautata wa Allah don girman kai to mushriki ne za ka samu yana bautawa nan Allah hmm? ba yana nufin kowane irin girman kai ba shi yasa na gaya muku girman kan hawa hawa ne makurar girman kai shine kai wa Allah da zarar mutum yayi wa Allah girman kai to ya fada gonar shirka shine batun da ibnu taymiya yake yi wa lihaza kana fir'aun min a'zamil khalq istikbaran an ibadatillah shi yasa fir'aun fi kowa kangarewa da girman kai ne bautawa Allah wa kana mushrikan zan kuma tataccen mushriki Allah yana cewa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin hakika mun aiko da annabi Musa da ayoyinmu da hujjar da take mabayyaniya ila fir'auna wa hamana wa qaruna zuwa ga fir'auna da wazirin sa hamana da babban attajirin nan qaruna fa qalu sahirun kadhab suka hadu suka ce ai mai sihiri ne kuma babban makaryaci ne فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال يعني عند يزو مسو daga gaskiya daga wajenmu sai suka ce qalu qtulu abna alladhina amanu ma'ahu ku kashe 'ya'yan waɗanda suka yi imani tare da shi ku kama 'ya'yansu ku kashe sahyu nisa'ahum ku kyale matan a farko can Allah ya gaya mana fir'auna ya ɗauki salon yanka ‘ya'ya maza don kada annabi Musa ya samu bayyana bayan ya bayyana kuma gashi suna kuma cewa a koma ga wancan tsari a ci gaba amma dai ya zamana wancan tsarin an faɗe shi ba a yi implementing ɗinsa ba daga baya da bayyana annabi Musa aka ce a da a implementing sa don ya zama ukuba hmm? ko kuma a'a an yi implementing ɗinsa an ɗabbaka shi zuwa wani lokaci ana zaton abubuwa sun kare sai kuma gashi annabi Musa ya bayyana to dan a yi wa banu Isra'ila ukuba sai aka ce a koma a ɗauko wannan tsarin a ci gaba da aiki da shi Allah ya ce wa makaidul kafiri na dukkan wani kaidi da kitififi da kullace-kullacen makirci na kafirai baya a komai face yana a bata yana a cikin ɗimuwa wa qala fir'aunu zaruni aqtul musa wal yad'u rabba fir'auna yace ku kyale ni irin barazana din wato kamar a fada a fada akwai waɗanda suke ganin a kashe annabi musa din akwai kuma waɗanda suke ganin a'a kada a yi amfani da magana kada a kawo magana kisa kun ga watakila aka yi kisa mabiyansa a danginsa a iya samun tashin tashina wato kamar akwai wasu wanda su suna ganin a dan sassauta abin wasu kuma suna kawai a kashe shi fir'auna ya ci ko kuma a'a tunda ya zo ya an kawo manyan matsafa sun yi tsafi shi kuma ya jefa sandarsa duk ta cinye abin da suka tsafa da kaga dole ne wasu su kaɗu su tsorata sun ji an yi magana kisa sai su tsoron kada a je taɓa shi kuma abin da ya shafe su sun don a babban abin da ake tsoro a lokacin bai ba abin da ya kai tsaki zaka suna tsoron taɓa annabi Musa don sun ga abin da ya nuna haka da aka ce a kashe shi wasu suka ce a'a wannan babban matsafi ka a taɓa shi ba mu san me zai faru gare mu in mun taɓa shi ba shi ku fir'auna ya ce ku kyale ni zaro ni ku kyale ni in kashe shi zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah ya kira ubangijin nasa tunda suna ganin a tsafin nan dodansa ne ya taimaka masa to ku bani in kashe shi dodan nasa yazo inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al fasad ka duba da Allah ko kunya baya jifa wai ina tsoron ya canza muku addini ko ya zo ya kawo barna a bayan ƙasa wato kun ga wannan lahja ce wato sauti ne da kake jin shi yana ta maimaituwa har yanzu babban mabarnaci shine kuma zai ce shi gyara yake mai gyaran kuma shine mai barnar Ya eh? yanzu maganar ta'addanci yaƙi da ta'adda ba a bisa ga wannan lahaja ta fir'auna ake ta tafiyar da shi ba hmm? muna son a samar da duniya mai zaman lafiya duniyar da babu ɗan ta'adda shi ba ta'addan shi ke faɗar haka mai san kuma a samar da zaman lafiya shine ya zama dan ta'adda wai za qila lahum la tusidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslimun mu gyara muka zo sai a samu wasu shugabanni na kasashe suna tabka barna a doron kasa amma sai su ce suna yi ne don maslahar kasa ko ba haka ba don kare interest na kasa a je a rungumi amerika a tsotsi amerikawa a tsotsi turawa a miƙa wuya a musu duk abin da suke so a shimfiɗa a ƙasa su taka bayan mutum su taka kansa da ƙiyasa ce dan menene ce saboda maslahar ƙasata ni ba zan jefa ƙasata cikin haɗari ba wai yana neman muku maslaha ne a khafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al fasad kwanan nan an fito da doka a ƙasar tunisia cewa masallatai duk wanda zai yi zai ke sallah a masallaci a yi masa id card duk wanda zai duk wato ya zamana kamar coci kamar waɗanda suke sallah a masallacin nan ya zamana suna da id card nasu wanda ba da id card ya tafi inda aka aka ishe din id card ya je can a can zai dinga sallah saboda haka a zo a yi bitaka magnatasiya mugattasa wacce take ma da inji za a yi ta ba wai rubutun hannu ba dan kaka je kai jerin dinta irin wanda aka dinga fitarwa dinnan ta katin dan kasa kaga da inji za a dau hotar da komai to an fitar da dokar cewa duk masallatayya da masu sallah a ciki a yi musu wannan ID card don haka idan aka kama ka ana tuhumar ka da ta'addanci an san daga wani masallaci ka fito ana duba ID card din ai dan masallacin gadan kaya ne to shikenan duk dan masallacin gadan kaya sai a sa masa ido shi ma kuma wanda yake limamin masallacin ko mai karantarwa kenan shi yake bada wannan training din sai a gaba da shi amma a kama ka a rasa daga ina ka fito suwaye tare da kai da wa kake sallah suwaye malamanka wannan zai wahalar da su wajen bincike amma aka san masallacin gadon kai kake sallah masallacin ɗorayi kake sallah ana yi maka hudu ba wuta wuta to kaga kenan da an kama ka da ID card ɗinka zai faɗi adireshin ka ha to wannan shine abin da yanzu suka fito da shi za a ɗabbaka a kasar Tunisia Amerika ma fa babu wannan kwanakin can baya bush yake yi kuwa yana kira cewa masallatai su yi rijistar kowane masallaci ya yi rijistar membobinsa shi yana kira a yi haka yana neman ya zama tsari kamar yadda coci-coci suke amma ga wata ƙasa ta musulmi zalla shugabannin ƙasar sun fito da wannan ana neman a yaɗa shi kuma abinda za a fito a gaya muku abin nan da fir'auna yake faɗa akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fasad inna ma nahnu muslihuna mu gyara muke insha Allah hakan su ba zai cimma ruwa ba kuma duk irin waɗannan abubuwa da ake yi wa musulunci kamar ana ƙara zazzagawa wuta fetur ne ana gaba da musuluncin ana ƙinsa, kuma wannan yana ƙara haɓaka shi yana ƙara yaɗa shi Musa in ne وقال موسى إني عشت بربي وربكم Annabi Musa ya ce ni ina neman tsari. da ubangiji na? sai ya ce da ubangijinku dan ka ku dauka ni na wani ni kadai ba fir'auna ya ce bal yad'u rabba ya kira ubangijinsa ba to ba na ne ni kadai ba hakku sai ya yace ustu bi rabbi bai tsaya nan ba sai ya ce wa rabbikum kuma duk ubangijinku ne da haka ba fir'auna ba ne. min kulli mutakabbirin daga duk wani mai girman kai wa yake nufi waye na farkon da zai shiga cikin batun annabi Musa shine Fir'auna la yu'minu bi yawmil hisab baya imani da ranar hisabi ranar sakamako ranar hisabin ayyukan bayi har zuwa inda Allah ya ce kazalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar haka Allah yake dad'i yake rufi yake rufi a zuciyar ko a kowace zuciyar kowane ba abin nan mutumin da yake mutakabbirin mai girman kai jabbar mai nuna kasaita mai nuna ya isa a wata kira'ar kulle kalbin mutakabbirin kowace zuciya mai girman kai a nan ibn taymiya yana so ya hada maka waccan magana da wannan aya cewa girman kai idan ya rika shirka yake zama shi yasa fir'auna ya fi kowa zama mushriki Allah ya sifanta shi da mutakabbir wannan takabbur shi ya hana shi ya karbi gaskiyar da annabi Musa ya zo da ita wa qala ta'ala wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin da qaruna ka ambaci karuna ka ambaci labarin qaruna da na fir'auna da hamana kuma hakika annabi Musa ya zo musu da hujjoji bayyanannu amma sai suka yi girman kai sai girman kai ya kwashe su fastakbaru fil ardi suka yi girman kai a doran kasa wa ma kanu na ko ba su kasance masu kubuce mana ba Allah ya ce inna fir'auna ala fil ardi <coughs> fir'auna yayi girman kai a doran kasa ala ahla shi'an ya sanya mutanen ƙasarsa. kungiya kungiya da waɗanda yake tare da su kiftawa da waɗanda kuma zai kashe su ne ƴaƴan bani isra'ila yastad'ifu ta'ifatan minhu yana raurana wani bangare daga cikin su yuzabbihu abna'ahum yana yayyanka ƴaƴan su yuzabbihu <coughs> kalmar yuzabbihu ta fi yazbahu yuzabbihu kace yana yayyanka kaga ba wani abu ne guda abin nan ɗaya yana yayyanka ƴaƴan su wa yastahi nisa'ahum yana barin matan su da rai Allah ce waje biha suka yi suka yi musun gaskiyar da annabi Musa ya zo musu da ita wastaiqanata su alhalin zukatansu sun yi yaƙini da cewa gaskiya ce zulman saboda zalunci wa uluwan da girman kai fanzuru kai fanzur kai fakana atibatul ka ka duba ka gani kai nazari ka ga yaya karshen al'amarin masu ɓarna. masu barna a doron kasa ya zama ba wa mislu hadha fil qur'ani kaseer irin iran wannan alqur'ani yana nan da yawa Allah ya sifanta fir'auna da girman kai wanda girman kai shi yasa ya zama shi yafi kowa girman kan ya bautata wa Allah wa wasafa fir'auna bi shirki fi Allah kuma ya sifanta fir'auna da shirka inda yace wa qala al mala'u min qawmi fir'auna wasu manyan mutane a dattijan gari na mutanen fir'auna almala'u sune dattawan gari manyan mutanen gari suka ce a tazaru Musa wa qaumahu li yufsidu fil ardi yanzu ka bar Musa ka bar waɗanda suka bi annabi Musa mutanensa su dinga barna a cikin ƙasa suna barna suna ta'addanci wa ya zaraka wa alihatak ya ka ya bar ababan da kai abubuwan bautarka kaga kenan fir'auna yana da wasu abubuwa da yake bautatawa wannan shi yake tabbatarwa da cewa shi mushriki ne da yake bautatawa Allah sai kuma ya da yana bautata ma wani Allah Allah madaukakin sarki ya sa mu dace yayi mana gamdakatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in domin kurewar lokaci wannan yana cewa a cikin muktarun. مختار الأحاديث annabawiya, da kuma majmu'ul bahraini shin yaya za mu gane hadisan hadisai waɗanda ba su da inganta ba za ku gane haka ta hanyar ilimi ta hanyar kai ilimi ka yi bincike ko ka tambaya in baka sani ba wannan kuma ya ce menene dalilin da aka ce fallahu rabbuhu ba falillahi rabbihi ba na farko fallahu rabbuhu shi yafi dacewa da siyakin magana waɗannan abubuwa gaba ɗaya abinda yake sama da ƙasa Allah ne ubangijinsa Allah ne mai mulkinsa Allah ne mai hore shi sannan kuma duk nuskosin ita wannan godiya din dan ba wannan ce nuska ta farko akwai ta a fatawa akwai kuma ɗab'ar A maktabul islami al-maktabul islami na Beirut dukkan su fallahu rabbuhu ne ba falillahi ba shi wannan shi ya da sa falillahi amma duk a sauran nasosin fallahu kuma wannan shi ya fi daɗi a larabci maimakon falillahi wannan kuma ya ce waɗannan kalmomi al'azamatu izari wal kibriya uridai ba su nuna cewar ibnu taymiya ya tabbatar da cewa akwai majazi a cikin larabci ban gane ta yaya haka har ka gano haka ba baka yi bayani ta yaya ba sannan wanda ce a yi masa ƙarin bayani dangane da waɗannan hadisai inna min ashrati sa'a an an yarfa ahlul masjidi la yajiduna imaman yusalli bihim ban san wannan hadisin ba sannan hadisi na biyu sa'altu aisha an sadaqi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqalat finta asharata uqiyatin wa nash uqiya zai dirhami 40 dirhami 40 shi ake kira uqiya uqiya daya nash shine rabin dirhami sadakin matan annabi sallallahu alaihi wasallam sadakin annabi sallallahu alaihi sallama da ya bawa matansa dirhami a uqiya goma sha biyu da rabin uqiya wala Allah in ka tara zai baka dirhami biyar Allah maɗaukacin sarki ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina